فبذلك فليفرحوا بالله بسم الله الحمد لله أستغفر الله وأتوب إلى الله وأتوكل على الله وحسبي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وصلاة الله وسلام الله على رسول الله محمد بن عبد الله حبيب الله خير خلق الله المبعوث رحمة من الله وآله الذين شرفهم الله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا في سبيل الله حتى نالوا السلام عليكم ورحمة mahalicin komai da kowa mai cikakken iko akan komai da kowa da bisa ni'imarsa da ya ta mu da ita da wannan addini na musulunci jan addini a wajen Allah addinin da shi kadai ne za a bauta ma Allah da shi Allah ya karba duk wanda ya bauta ma Allah ba da musulunci ba Allah ba zai karba ba kuma ranar lahira na cikin masu asara Allah ka tsare mu Allah ka kare mu bisa rahamarsa da ya sanya mu cikin masu numfarfashi masu lafiya ya yi mana baiwa har muka azumci ramadana yau gashi kuma mun shigo ɗaya ga watan shawwal allah kai muke roƙo wannan baiwa da kai mana na numfashi da lafiya to ya allah ka kaba mana ibadojin da muka gabatar a ramadana kuma abin da ya rage mana na rayuwarmu ya allah kai muke roƙo ka sa mishi albarka ka ƙara mai albarka ka sa mu rayu irin rayuwar da kake so ka yarda da ita bisa yardarsa da ya tara mu a wannan wuri mai tarin albarka fili na masallacin idi idin da aka sanya mana sau biyu a shekara wanda yana biyowa bayan wani aiki na ibada ne da aka yi wace aiki na ibada shine aikin ibadar ramadana to allah mun gode maka ka samu halittar masallacin idi lafiya aka gode allah wani yanzu yana asibiti ana idin amma shi yana asibiti wani ma yana asibitin bai ma san wake shigowa wake fitowa wani ma sa mai oxygen oxygen aka sa mishi zai taimaka mishi wajen numfashi wannan maka ta lafiya ka gode masa yan uwa musulmi giro Allah ya saka da alkhairi saboda shugabanci ya sa na miƙe amma ya ɗauko wani maudu'i muhimmanci maudu'in da ya shafi abin da yake ɗaya daga ci abubuwan da ke damu mu a wannan rayuwa abin da ya shafi tarbiyya ta iyalanmu tarbiyyar iyalanmu mun samu sakaci sosai a kai kuma an jarumma da dama a kansa wanda idan muka tambi kawunanmu da yawanmu a yanzu sai mu tambi kanmu wa yanda muke tarbiyyanta da 'ya'yanmu mu haka aka tarbiyyanta da mu muna gani kamar iyayenmu ba su waye ba ne yanzu mu ne muka waye mu ne muka samu ci gaban da za mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu ta hanyar da muke ganin ita ne wayewa da ci gaba duk yadda ka kai da wayewa mahaifinka ya ka wayewa duk da a ƙauye yake wallahi har zaman sa a karkara da ba wayayye bane da bai kama hannunka ya kai ka primary school ka karatun wani abu yanzu da kai da shi wa wayewa shi ne kama hannunka ya kai ka makarantar har kana ya ka zama abin da ka zama a Najeriya shi ne wayayye ko kai wallahi da bai kai ka ba da yanzu watakila ba haka ke ba amma wai ka kai wani matsayin da kake ganin watakila wannan karatu ya sa kana ganin shi bai waye ba hanyar da ya biya dora ka akai na tarbiyya in ka ce za ka bi ta wai ɗanka ba zai wato ba zai samu wayewa ba wannan mummunan fassara mai kai makawunan sannan sai mu dawo mu duba gidajenmu shin a gidanmu Allah da manzansa ke jagoranci a gidan ina nufin shin ƙur'ani da sunan manzo sallallahu suke jagoranci wani kaga ana magana addini to sallah ce za a yi amma sauran ma'amaloli gaba ɗaya babu addini daga abinda muke kallo a tv za a kama ma yara ƙanana wani station suna kallo wai zai sa kwakwalwarsu ta waye ai babu wayayyen kwakwalwa kamar kwakwalwar da ta cika da alkur'ani babu wayayyen kwakwalwa kamar kwakwalwar da ta cika da addini ita ce wayayya idan kwakwalwa babu alkur'ani duk wani ilimi na zamani wallahi idan ya zo ƙara halakar da yaron zai yi amma idan ilimin nan idan kwakwalwar nan tana da alkur'ani duk abin da zai shigo daga baya wallahi bai sai bata yaro ba bai ba amma idan ilimi ne na zamani yayi katutu western education wanda wani yana ganin yanzu idan yana da western education to wanda yake da ilimin addini is nothing ba komai bane shi kuma bai sa komai ba yana ganin bai waye ba a ƙarshe ya ɗauki wannan ilimin da rayuwarsa zai gudana a kanta sai kaga rayuwar ta sha bambam abin da Allah da mazansa ke son yi sannan kuma yana son aljannar Allah to aljannar Allah za ta samu ba abi Allah ba aljannar Allah za ta samu ba abi sunan mazo sallallahu alaihi wasallam ba to dole ne mu tsaya mu kalli gidajenmu domin me wa'annan 'ya'yan da Allah ya ba mu mana

ɗaya daga cikin ayoyi wanda ibn qayyim ya ce guda bakwai a cikin alkur'ani masu tada hankalin mumini kenan kisu ba za ya ku waɗanda kuka yi imani mafi yawa idan Allah ya kira masu imani zaka ga umarni ne Allah ke ba su na wani aiki na alkhairi amma a wannan sai Allah ya fara da alkawari na azaba wannan akwai abin tsoro da yawan Allah ce ya hula zina amanu umarni ne na sai aikin alkhairi kuma sai ka ji abin da zai biyo baya aljanna ce ake musu bishara ko a ce sun rabota da rabo mai girma amma da aka zo kan wannan sai aka fara da alkawari inda hausawa ke ce narko Allah ce ya ayyuhal amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kun ga wannan girmama wanda Allah ke ba mu'minai yayi masu soyayyan nan da Allah ke yi ga mumine saboda su ne bayan sa managarta masu mai da'a Allah ya yi musu amma sai ce ku an fusa ku kare kawunanku wa ahalikum da iyalanku naran wata wuta ku kare kawunanku da iyalanku daga wata irin wuta ba wanda ya sanya cikin shi sai Allah ya ce naran wata irin wuta wa qudu hannasu ita wannan wutan me za ta zama wani iri sai Allah ya ce makamashinta annasu mutane ne a nan duniya wani makamashin gumagumai ne wani makamashin itatuwa ne wani makamashin kalanzir ne wani makamashin abin nan gas ne kukin gas da ake amfani da shi wani makamashin zaka iske wani abin ne daban amma wutar lahira mutane ne makamashinta da kuma me da duwatsu kenan mai Allah ke nuna mana nan ka yi ƙoƙari kar ka zama cikin wa'annan makamakin ta yaya ta kare kanka da iyalanka daga wuta wannan kuma baya samuwa dole sai an samu tsarewan addini a cikin gida kai ya zato gidajenmu sai sallah kaɗai ake magana addini menene muke kallo addini ne addini muke kallo tashoshin addini muke kallo a ba laifi bane karfe hudu yayi karfe uku yayi karfe biyu yayi karfe tara na dare ka juya CNN ko BBC dan ka kalli mai duniya ke ciki ba laifi bane ba laifi bane ka san mai duniya ke ciki shi ba ilimi ne ilimi ne shi kuma musulunci ko ilimi yake in mai amfani ne musulunci baya kore shi bai kore shi ba musulunci ya yarda da shi lokaci ka dan sa kalmar neman taimako kuma an gane wannan musulunci ya yarda da ilimi in ilimin na mai amfani ne shi yasa babu inda musulunci ya haramta boko a'a idan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zai tayar da sahabi ya je ko yaren yahudawa an ba shi an ba shi wata ɗaya amma ya gama a sati biyu an musulunci ya da ilimi to ka koma CNN ka koma BBC ka koma Al Jazeera don ga duniya ba laifi bane amma sauran kalle-kallen naka yana da alaka da addini ka kuma karantar da 'ya'yanka da iyalanka idan baka na a kalla addini ko ko gidan surusi ne ake mai su gidan surusi shi ake kallo ko surusi wani gida na nan Wai gidan surusi duk an rasa ba wanda za a liƙa wasu sai surusi to Allah shi kyauta shi ne abin kallon wanda a wannan mummunan tarbiyyar da ke ciki yana da yawa wata na shigo gida sai na ana kallon gidan sunusi ina zama za a kawo abinci sai na ga ana magana da wata wai ita fa idan bata auruwa ni ba akwai matsala na ce a ah, sai ta kwashe mu wannan tashan wannan kalmar kaɗai ta rusa ma biyan ka baka sani ba domin ka za ta iya fara soyayya da mutumin banza soyayyan ya shiga zuciyarta lokacin za ka nuna mata mutumin kirki zai ce fa bata auruwa ta ba akwai matsala dan ta koya a gidan sunusi kai ka raja so da nan dole ku tsare kawunan ku ji Allah da iyalanku daga wuta ta yaya sai an kanta da su addini wallahi rayuwa babu ilimin addini wannan rayuwa tana da hadari ga dan adam domin ba ka shiga aljanna sai da addini kuma addini bai tsaya akan sallah kaɗai ba Allah ce laysal birru an tuwallu wujuhakum laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib na'am ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين من سامو بيار وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أنت يا أنا سيتمي والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفونة والمفونة بعهدهم إذا عاهدوا ما سأقولي أكمي والصابرين في البأساء والضراء a matsayin wa'annan to idan mutum na tunanin sallah kaɗai da yake ita ce rayuwa ai yayi addini sai Allah ce laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi ba ku fuskantar da fuskokin ku mafaɗar rana kamar mu da muke yamma da Ka'aba ba ko ku fuskantar da fuskokin ku mafaɗar rana kamar waɗanda suke gabas da Ka'aba ba don yin sallah Allah ce a ba shi ne ake nufi da musulunci ba walakin nalbirwa abin da ake ce ma nagarta ake ce ma addini man amana billahi wanda ya cikakkiyar imani da Allah imani da kai yadda Allah ke baka Allah ke hanawa to yan uwa musulmi lokaci yayi liman zai shigo muna jawo hankalin yan uwa musulmi in suka duba bare da yawar haka alhamdulillahi kun ga yadda aikin yake sai gashi kuma zuwa bana duk wanda ya ga wurin nan ya sa an samu ci gaba mai yawa wannan ya faru da taimakon bayin Allah da kuma kuma makotan wannan wurin da kuka ta taimakawa to ga aikin Allah nan daki ne na Allah subhanahu wataala annabi su an ce man bana lillahi baitan banna lahu lahu baitan fil janna wanda ya gina ma wani wanda ya gina ma Allah daki to Allah zai gina mishi gida a cikin aljanna to jama'a ga inda mutum zai sa jari ya investin kudinsa inda ba gara ba zago ba gara ba zago zai harvesting din wannan abin da ya investin a wace rana ranar alkiyama ne zai ga dividend na abin da ya shuka so da kana muna fata a taimaka fi sabilillahi Allah kuma ya bada ikon taimakawa ibadun da muka gabatar na Ramadan Allah ya kaba mana dukkan ayyuka na alkhairi da gabatar Allah ka samu ne a cikin nasara Allah ka samu ya mun kasance cikin yantattun bayinka a ƙarshen cewa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الاكل تصرهم إلى عذاب النار سبحانه وبك بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله يا عباد الله